والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد za mu tashi darasi na ɗari da goma sha uku a cikin karatun mu na riyadu salihin na al'imam yahya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alaih yau sha ɗaya ga watan jumadal ula al'akira hijira ta dubu da hudu da arba'in da shida sha uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ta miladiya muna cikin kitabul al'adab littafin ladubba za mu tashi babi na biyar a cikin littafin wanda shine babi na biyu a cikin kitabul adab babu hifz sir babu tsarewar asiri tsare sirri babun tsare sirri wato ma'anar tsarewa rashin yaya kashi rashin yaya kashi kuma abinda ake nufi sirri abinda aka keɓance ka da saninsa abinda aka keɓance ka da shi na'am ƙara Allah ta'ala to bisa al'adarsa imamun nawawi rahmatullahi alaihi ya fara da ayar alkur'ani ya ce Allah ta'ala ya ce wa aufu bil ahad inna ahad kana mas'ula ku cika alkawari lalle shi alkawari abin yin bincike yin hisabi ne a kansa za a tambaye ku to nan babu wata aya da ta yi magana mubashiratan akan tsara sirri amma da ta fi kusa da ma'anar ita ce wannan aya domin yana daga cikin wato tsara sirri tsara alkawari ne tsara sirri yana daga cikin cika alkawari tun da da aka baka sirri bi ma'ana ka ɗauki alkawarin kan cewar ka rike shi saboda haka idan baka tsare shi ba ka warware alkawari to shi sai ya ambaci wannan ayar a matsayin ita ce ginshike na wannan babi wato shi tsara sirri yana daga cikin umarnin allah ta'ala na wato cika alkawari da rashin warware shi alhadithul rabi' والثمانين بعد الستمائة حديثي نتريش الثمانين دهول وعن أبي سعيد الخدري دق أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رحمة الله عليه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة daga cikin mafiya sharrin mutane a wajen Allah a matsayi ranar alkiyama الرجل يفضي إلى المرأة mutum da zai sadu da matarsa wa tufbi ilaihi ita ma ta sadu da shi sun mayan shoro sirraha sannan ya yada asirinta rawahu muslim muslim ya ruwaito shi wato abin da ke gudana a ɗaki tsakanin ma'aurata sirri ne mutum ya zo ya hirarsa ko mace ta zo ta yi hirarsa wannan zai sanya mutum ya zamanto a mafi munin mafi sharrin daraja a wajen Allah rana alkiyama saboda a cikinsa akwai rashin muru a rashin mutunci ai bai dace da abin da yake aka yi shi a cikin sirri ba ko mutum ya zo ya faɗa in haka ne ai sai a yi a bayyane amma tun da aka aka killace aka sirranta ya nuna kan cewa akwai amana a cikin wannan saboda haka daga baya mutum ya zo ya mayar da wannan abin abin hira a tsakankanin mutane ko kuma ita ta mayar da shi abin hira a tsakankanin kawaye to wannan yana daga cikin yaya ta sirri kuma ga ukubarsa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani ya nuna cewa wani yana daga cikin kaba'irun zunub domin dukkan wani laifi da aka yi wa'id aka yi narko a kansa to yana daga cikin manya-manyan zunubai ba irin zunubi ne da a kyawawan ayyuka za su kankare shi ba sai an nemi tuba sai an tuba an yi istighfari an yi azama akan ba za a sake ba kuma kun ga abu ne wanda yake mai saukin faɗa, amma yana kai mutum ya ya zuwa ga mummunan a kaskanci a wajen Allah to kuma wannan shahid ne ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a mutum yakan faɗi kalma ta fushin Allah bai damu da ita ba amma ta kai shi a cikin fushin Allah abinda Allah ne kaɗai ya san iyakarsa haga hmm. wani lokaci hira ce kawai saboda takewa amma babu mutumin da zai zauna cikin mutane da za a yi wannan hirar da shi da har zai faɗi wannan illa wato ya zamanto mutum mai shiga cikin mummunan majalisi domin majalisin da zai saurari irin wannan hira mummunan majalisi ne da bai cancanta ma a ce musulmi yana da alaka yana zai kema irin waɗannan majalisai ba to yana daga cikin wannan kuma mutum ya yi koda ba ta faɗa ba a majalisi koda ta a wato ta midiya tunda waɗin za a shararan ai sun fi tsananin wannan ma ba duniya ma kawai suke gaya maka wanda zai faɗa a social media mafi muni kuma daga wannan shine wanda zai ɗauki hotonsa ya yayata tunda akwai waɗanda a shararan sharrin ya sharrin nasu ya kai shaidancin nasu har ya kai da rashin mutuncin nasu da rashin kunya da har za su kai ya zuwa ga yin wannan wal iyadu billah kuma abinda kafirai suke koyawa mutane kenan abinda suke so kenan mu zamanto waddu law takfuruna kama kafaru na sawa so suke mu kafirta kamar yadda suka kafirta mu zamanto daidai da su mm. kuma abin wato su kansu sun san wannan alfasha ne su kansu sun san wannan alfasha ne domin a in ba tantirai ba yawo tsirara ko kuma a zo a yi abin da ake a cikin tsakanin ma'aurata a zo a yi shi a bayyane in ba tantiri ba ba wanda zai wannan hmm. ko su a cikinsu hmm. yanzu kamar wannan bikin da suke yi a brazil ko kuma a wannan new orleans ne ko wanda suke yi wanda za ka ga eh, wanda za ka ga sun fito waɗansu masu rara suke yawo ai kaga ba abu ne wanda yake zamanto shine al'ada ba kawai dai rana ce wanda su kansu masu mutunci ba sa buta wannan hmm. to ballantana kuma addinin musulunci wanda ya zo da tsarewar al'aura mm, to kuma wannan yana ɗaya daga cikin tasirin shaidan a kan bani adam yanzu an huma libasahuma liyuriyahuma sau'atihima yana cire musu tufarsu domin ya nuna musu al'aurarsu daga cikin tafsirai da ibn ashur ya faɗa na wannan ayar shine yana cire musu wato sutura kunya da Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu don ya nuna musu su shine ya nuna musu rashin kunyarsu to abinda shaidan yake yi kenan raka yayin da mutum ya zama tukanta baya jin komai baya jin alfarmar ya tona sirrin iyalinsa ko ita ta tona sirrin mijinta to wannan ya zama to shaidan ya riga ya gama ribotonsa to kuma a cikin hadisin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana ar-rajul namiji da zai sadu da mace sannan ya zo ya yada ya yada asirinta to wannan babu mafhumi akan rajul bai nuna kan cewa ita mace za ta iya ba ambatan namiji hukuncin daidai yake hatta ga hatta ga wadda take mace ma na hadisi na 685 wan abdullahi bin umar radiyallahu anhu daga abdullahi bin umar Allah ya da shi anna umar radiyallahu anhu cewa sayyidina umar Allah ya da shi hina ta'ayyamat bintuhu hafsa ta zamanto bazawara wato ya قال سيدنا عمر يتي لقيت عثمان ابن عفان لا حدد عثمان بن عفان رضي الله عنه يددشي فأردت عليه حفصة sai na bijiran masa da hafsa faƙultu na ce in shi ita an ka tuka hafsa binta umar na ce in kana so zan aura maka hafsa ir umar ƙal ya ce sa'an fi amri to zai ce zan duba a cikin al'amarin falabistu layali ya ce sai na zauna kwaɗansu kwanaki sun malaƙiya ne sannan ya haɗu da ni shi sai na usman kenan umar ne da yake faɗan wannan faqal sai ce qad balali an qad badali an la atazawwaja yawmi hadha ita ni dai ya bayyana gare ni cewa ba zan yi aure ba a a yanzu yaumi yana nufin a yau din nan amma yana nufin a wannan zamanin a yanzu wato a wannan hali قال فلقيت أبا بكر الصديق سينا حدد أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقلت سينا إن شئت أنكهتك حفصة بنت عمر إن كان سوء زن أورا مك حفصة إر عمر فصمت أبو بكر رضي الله عنه سي أبو بكر رضي الله عنه يشرو فلم يرجع إلي شيئا بيمير من دكومي با بيتشمن كومي با فكنت عليه أوجد مني على عثمان sai na kasance na fi jin bakin ciki a kansa bisa usman saboda ya yi min shiru ya yi min gum da jari sallar bistu layali sai na zauna waɗansu kwanaki sun makata ba hannabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nemi aurenta Ba an ka kahtuhu iyaha sai na aura masa ita falaqiyani abubakrin sai abubakar ya haɗu da ni fa qultu fa qal ce la'allaka wajenta alayya hina arabta alayya hafsa falam arji ilayka shay'a yace la'alla ka ya baci a kaina yayin da ka bijirar mun da hafsa ban mayar maka da komai ba ban ce maka komai ba fa qultu na'am nace eh قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما أردت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها يجب أبن دي هناني ما يرمك دا جوابي akan abin da ka bijirar da shi a gare ni sai kawai don saboda na kasance na san annab sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta falam akun li ufshiya sirra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da aka bai kasance a gare ni ba na yada asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau tarakaha annabi sallallahu alaihi wasallam laqabiltuha da manzon Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya barta ni kuma da na tarbe ta rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito shi qawluhu ta'ayyamat ai farar bila zauj wato ta zamanto ba ta da miji wa kana zawjuha tuwfiya radiyallahu anhu mijinta ya kasance ya rasu rasuwa yayi ba saki ba ne eh, wajatta ai gabitta ya yi wato fushi hmm. hafsa radiyallahu anha bari mu kanta tarjama ta agugure hmm. ta girmi ibn umar da shekara shida wato lokacin ai da a wannan riwayar ba ambaci kisar ba amma kamar yadda ta zo a cikin bukhari ai sai da ya kai kuka sai da na'umar eh. eh. eh, ya kai kuka wa shaka halahu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ya tazawwaju hafsa man huwa khairun min usman wa ya tazawwaj usman man hiya khairun min hafsa hmm. ya ce to wanda ya fi usman zai ya auri hafsa wanda kuma a kuma usman a aura masa wadda ta fi hafsa ya ka aura masa rukayya eh, eh, bayan bayan rasuwar umu kulsum to a cikin wannan kunga ga shahid din nan? shine magana sayyidina abubakar ban kasance mai yada sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kama sauran abubuwa da suka shi wannan hadisin shine mutum ya bijirar da abar walicinsa ga mutanen kirki yadda sayyidina uh, umar ya nemi usman ya aure ta sannan ya nemi abubakar ya aure ta kuma a cikin wannan ya nuna kan cewa babu laifi idan aka bijiranma da mutum auren a mace ko ita kanta mace ta nema a aure ta babu laifi mutum ya ce aini ba da bukatar aure yanzu eh, in yi haka ba ya yi ba tozarta ta yi ba ya ce ba da bukatar aure yanzu ita kuma ta fahimta ko kuma shi waliyin ya fahimta ya karba tun daga shi abinda usman ya yi kuma an gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai yi inkari ba saboda haka ya nuna kanta babu laifi ai haka ko kuma mutum ya shiru kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da tazo tace tana buƙatar ma wannan alwahibatu nafsaha da tazo kaga sai ya shiru hmm. bai ce komai ba to kamar yadda sayyidina Abubakar yayi ya shiru dan wani lokaci maganar sai ta sanya ka ta sa kanka a halin a halin da fita za ta maka wahala to sai ka shiru eh. Eh? a iya yin na a ya za a ce wai ba a yi na a ba a samu ba a samu na kirkin ba ne isasshe ne isa matuƙa wajen kirkin <laughs> ana yi kwarai da gaske shi kenan yau shi kana da idan ma mutum yana da mata hudu ma sai sarki ya ce kenan an aura maka ciki kenan dole sai a saki daya saboda ba za a iya cewa a ga umarnin sarki ba to <laughs> to eh, kuma wannan to kun ga wannan ba wani abu ya nuna ba illa wato girman sayyidina Umar radiyallahu anhu yanda ya soma yasa ta shiga gidan salihan bayi ta shiga gidan salihan bayi kuma wannan ya nuna irin karamar saidina umar wajen allah jalla wa'ala yadda wannan kwaɗayi nasa sai ba shi sama da abin da yake fata sama da abin da yake kauna shi yasa mutum ya yi kyakkyawan kauna a wajen allah sai ka ga abin da allah zai ba shi sama ma da shi abin da yake so mutum ya nufa alkhairi kamar yadda allah ta'ala yake cewa in ya alamin lahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum in allah ya san alheri a cikin zukatanku zai ba ku alheri fiye da abin da aka karba daga gare ku so mutum ya sanar da Allah alheri a zuciyarsa sai ka ga Allah ya kawo masa fiye da alherin ma da yake kauna yake fata to kuma wannan ya nuna kusancin sayyidina abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda har ya sirranta masa a hafsa ya ambace ta to kuma wannan ya nuna a irin matsayin na abubakar da tarbiyyarsa ya ce ba zai yiwu ba ya rada sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wato shi sirri ba sai an ce to sirri ne fa in aka gaya maka ya zama to sirri eh, ba za ka faɗa ba in ka faɗa ka karya alkawari hmm. kamar yadda ya zo cewa idan mutum wato a kafin ya gaya maka magana sai da ya juya ya juya bai ga kowa ba sannan ya gaya maka ta wannan sirri ne hmm. bi ma'ana ya keɓance ka da shi sai za ka bai kalarta ka yada shi ba hmm. hadisi na 686 wa an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya dada ita ta ce, kunna azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam inda yace matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna wajensa fa aqbalat fatima radiyallahu anha sai fatima radiyallahu anha ta fuskanto tamshi tana tafiya ma tuqti mishiyatuha min sallallahu alaihi wasallam shay'a tafiyarta ba ta kuskure tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abu wato yanda take tafiya haka annabi sallallahu alaihi wasallam tafiya hmm. kaga aisha take faɗan wannan sannan a ce aisha sannan a ce ba sa son fatima ba sa san ahlul bait jibin da take sifanta ta falamma ra'aha rahaba biha yayin da ya ganta sai mata marhaba sai mata marhabun wa qal yace marhaba bi ibnati maraba da yata kuma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi sannan ya zaunar da ita a dama da shi ko a hagu da shi kuma sarraha sannan ya mata sirri fabakat buka an shadida sai ta kuka kuka mai tsanani ma ra'a jaza'aha sarra hassaniya fabahikat yayin da ya ga wato a kukan nata rauninta yadda ta raunin da ta samu sai ya sake mata sirri sai ta dariya faƙuntu laha sai na ce mata haffaki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min baini nisa'ihi bisirar ya yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance ki tsakanin matansa da gaya miki sirri da yi miki sirri shine asirar aisha take gaya ma fatima ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance ki tsakanin matansa da yi miki sirri sun ma'anti tarkin sai kuma gashi kina yin da kina kuka ma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'altuha yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi wato ya bar majalisin sai na tambaye ta ma qala laki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ke qalat sai ta ce ma kuntu li ufshiya ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sirrahu ba zai kasance a gare ni na yada sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba falamma tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu qultu sai na ce in ji Aisha kenan azamtu alayki bimali alayki min alhaq to na hada ki da haƙƙin da nake da shi a kanki lama haddasti ni ma ƙara laki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai ki gaya min abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya miki faqalat amma al'an fa na'am sai ta ce to yanzu to na'am amma hina sarrani fil marrati al-ula amma yayin da ya mun sirri a marra ta farko فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين يابان لا يابان لاباريني cewa Jibril ya kasance yana bitar alkur'ani tare da shi a kowace shekara sau ɗaya ko sau biyu wa annahu aradahu al'ana marratain amma shi ya yi masa bitar alkur'ani ya yi masa wato takarar alkur'ani marra biyu sau biyu wa inni la aral ajal la ajala illa qad iqtarab kace to ni kuma ina ganin ajali ya kusa fattaqillaha wasbirin da haka ki ji tsoron Allah ki hakuri fa innahu ni'mat salaf ni'mat salafu ana laki domin ni wato madalla da magabaci ne a gare ki wanda zai riga ki zuwa ina jiran ki ki zo shine as-salaf hmm. fa bakaitu buka'i alladhi ra'aiti sai ne wannan kukan da kika gani falamma ra'a jaz'i yayin da ya ga wato a rauni a saniya asaniya sai mun sirri na biyu faqal yace ya fatima أما ترضين أن تكوني سيدة, سيدة نساء المؤمنين أو سيدة, أو سيدة نساء هذه الأمة بكاء واتو بكاء صوبة كسن شيء كيشي shugaban mata muminai ko kuma shugaban matan wannan al'umma fadahiktu dahiki alladhi ra'aiti sai ne dariya wannan dariyar da kika gani muttafaqun Alayhi wa hadha lafzu muslim wannan shine lafazin muslim hmm. wannan hadisin muttafaqun Alayhi amma kamar yadda yace wannan shine lafazin muslim to a cikin wannan hadisin kun ga akwai ah, abinda Fatima tace baya kasancewa a gare ni na yaya ta sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matsayin Aisha radiyallahu anha to amma yayin da ya zamanto a cikin majalisin ita ya keɓe kaga da abu ne wanda yake yake so kowa ya sani ba zai keɓe sa ba da sai ya faɗa da kuma a cikin wannan hadisin ya nuna zaman miji a cikin iyalinsa yana zaune cikin matansa eh, ba miji kullum yana yana kan bene ba ba za a taba zama tare da shi ba sai dai su mata su zauna tare da yara yara ma ba za su taba sanin su zauna tare da mahaifinsu ba hmm. to sallallahu alaihi yana zama cikin cikin iyalansa ba raini yake kawowa ba soyayya yake kawowa da jin kai amma mu hausawa sai mu dauka wani kai haka za a raina ka to hmm. raini yake kawowa amma dai a kasar hausa yawanci wannan al'adar al'adar haka take sai ga a ce ba za a kana zama ana hira tare da kai ana ganin dariyarka wannan zai sa a raina ka to wannan kun ga sabanin sunna ne da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wato wai ba wai jefi jefi bane kamar yadda ya zo a hadisin shan zumar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al'adarsa ne cewa yana a wato yana zama ma a ɗakin wadda take ita ke da cin abinci a ci abinci tare sannan kuma kowa ta koma wajen ta shi kuma ya zauna a ɗakin wadda take ita ce na kwananta hmm. to sannan wannan ya nuna wato kamar Ah, kama ta halittar na na fatima radiyallahu anha cewa yadda take tafiya irin tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam take yi kuma wannan ya nuna irin sanin aisha radiyallahu anha da matsayin fatima da kuma gaya ma al'umma matsayinta da tana kishinta ko tana kiyayya da ita da ba za ta gaya ma al'umma wannan kama da take da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba tunda abu ne na yabo a gare ka hmm. to sannan wani ya nuna yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake girmama Fatima yake nuna mata soyayya inda ya mata maraba ya zaunar da ita kusa da shi a wata riwayar an ce ya sumbanci goshinta na da wannan hadisi to sannan aisha radiyallahu anha da ta ce mata na hada ki da haƙƙi na a kanki lallai ki gaya mu to wannan ya nuna cewar aisha ta san tana da haƙƙi a kan fatima ne ne haƙƙinta uwa eh, uwa uwar muminai ce ummul mu'minina ce ce uwar muminai ce kuma fatima radiyallahu anha ta yadda da wannan haƙƙin ce ta ce an mal'an sana'a yanzu kam to zan faɗa shi ne ta faɗa Ta wanda ya nuna kan cewa kenan sirri da aka yi ma mutum idan wanda ya yi sirrin ya zamanto babu shi babu laifi a faɗe shi a lokacin nan bai zamanto ya yata sirri ba sai dai idan faɗar ko da bayan mutuwarsa ne zai zamanto akwai shiga cikin haƙƙi akwai shiga cikin haƙƙi na mutunci ko makamancin wannan to a nan wajen wajibi ne sai dai mutum ya tafi kabari tare da wannan sirri eh. to sannan <clears throat> a wannan riwayar an nuna alamar cewar alamar kusantar ajalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na wannan takara alkur'ani da suke da jibril da ya har sau biyu a shekararsa ta ƙarshe sa wannan alama ce ta kusantar ajali to wanda ya nuna kan cewar ba wanda ya san ajalinsa amma akwai alamomi da za su iya zuwa mu mutum ya gani na ajalinsa ga shi sun zo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya ba ba biyu ba uhm, ba ɗaya ba ba biyu ba wanda duk suka zo kuma a sahabbai suka akwai wanda sahabbai suka fahimta akwai wanda yake kuma shi ya faɗa kamar wannan na na Fatima to sannan a wannan riwayar an ce abinda ya faranta mata rai da ya mata sirri shine ta zamanto sayyidatu nisa'il mu'minin aw sayyidatu nisa'i hadhihi al-umma a wata riwayar wanda yanzu gaskiya da fatahul bari yana nan da na duba amma ahadi bihi ba'id dan mu yi tahririn abinda ibnu hajar ya ce a ɗaya riwayar cewa ita ce farkon ahalul su insa da za ta riske shi hmm. shi ne abin da ya mata sirri da shi a wata riwayar haka yake to tun da hadisa ce guda ɗaya dole akwai tarji'i a tsakankani wanne ne mafi rinjaye kaga abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam fatimata ibnatahu fi shakwahu alladhi qubida minhu to cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Fatima a rashin lafiyarsa wanda ya rasu a ciki fasaraha bi shay'in fabakat sai ya mata sir sai ya sai ya mata rada da wani abu sai ta kuka thumma da aha fasaraha fa dhahika sannan ya kira ta sai ya mata rada sai ta dariya qalat fa sa'altuha an dhalik sai na tambaye ta faqal faqalat sai ta ce sarrani nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarani annahu yuqbadu fi wajhihi alladhi tufiya fihi fa bakaitu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sirranta min zance ya bani labarin cewa za a dauki ransa a cikin rashin lafiyar nan wanda ya rasu a cikin sa sai ne kuka thumma sarrani sannan ya min ya sirranta min zance fa akhbarani anni awwalu ahli baitihi attabi'uhu fa dhahiktu ya bani labarin cewa ni ne farkon mutanen ni ne farkon iyalinsa da za su sadu da shi Yau wa fi riwayat ka gani ibn hajar yace waktalafa fi ma sarra hadihi saniya sun yi saɓani a cikin abin da ya mata sirranta mata zance da shi a nabiyun fa dhahikar da ta dariya fa fi riwayat urwa a riwayar urwa إخبار أنه إخبارها إياها بأنها أول أهله لحوقا به يا بات الأبار إن شاءت فرقين يا لنسدات عبدش وفي رواية مسروق رواية مسروق ابن الأجدى أنه إخباره إياها بأنها سيدة نساء أهل الجنة يا بات الأبار إن شاءت شوقبا ما كان الجنة وجعل, كونه وجعل كونها أول أهله لحوقا به مضموما إلى الأول wa huwa rajih ya sanya kasancewar ita ce farkon wanda za ta haɗu da shi wa ja'al kaunuha awwal ahli ahlihi luhuqan bihi madmuman ila al wa huwa rajih sanya kasancewar ta ita ce farkon iyalinsa za ta haɗu da shi a mazmuman ilal awwal a haɗa shi tare da na farkon وهو الراجح شيني ما في رنجاي فإن حديث مسروق يشتمل على زيادات ليست في حديث عروة وهو من الثقات الضابطين فما زاده مسروق قول عائشة فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن ففعلتها يتي ويحتمل تعدد القصة تيو سوديوني أكي ويؤيده الجزم في رواية أروى بأنه ميت من وجهه الذي من وجهه ذلك وأنا كما شيني ما في رنجاي kun ga wancan a hadisin masruk yana zaune ne cikin iyalinsa shi ko a hadisin urwa yana cikin rashin lafiyarsa ya tura ta zo turawa ya yi ta zo saboda haka lalla wannan kisar ta haɗu sau biyu ne shi sa aka samu saɓani wannan ya bi bisa tarjihi to kun ga a cikin ya ce wa inda ne min wajihin akhar cewa jibril ya ba shi labari cewa babu wata mace daga cikin matan musulmi da za ta fi girman daraja ninki fala ta kuni adna ra'atin min hunna sabra karki zaman to ke ce koma baya wajen haƙuri to aka darajar mutum a wajen Allah girman haƙurinsa <laughs> to kuma a cikin wannan hadisin kun ga ya nuna cewar idan a cikin mutane ne ka ke wani da sirrin ta masa zance babu laifi amma in kuku biyu ne kawai kuku uku ka keɓe ɗaya kai masa sirri ta wannan hani ya zo ko hmm. ah, na layata na ja isna na duna akhar hmm. kada mutum biyu su haɗu su yi sirri banda na uku eh, saboda wannan zai a sai ya sanya masa tsarguwa kuma sai ya sa rashin yarda eh. sai ya sanya damuwa a cikin zukata hmm. to kuma shi shaidan dama irin wannan damar yake nema to koyaushe irin wannan kafa da shaidan yakan shigo shari'a sunna tana zuwa ta daƙile ta to shi amma idan a cikin jama'a ne kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada yayi haka ya mata asiri ya sirranta mata zance babu laifi ba kamar yadda yara suke cewa ba ba a wai mai rada suke faɗan abin da suke faɗa a <laughs> ah, haushi ne ba a gaya masa ba <laughs> haushi yake ke shi ba a gaya masa ba an yi ba shi a <laughs> ai an ce layata na da a mutlakan ka ɗauki wani lokacin ka faɗa ya fi Hmm, ko kuma kai wata dabar. na'am gane an abin da ya sani in abin ya sani to me za ka da. ke yi a kada ya san a san abin da nake so da shawara ba wai oho wajen ciniki ya wannan daban ne ai ba munajaci ba ne ai ba munajaci ba ne ta ce barkai shawara wannan ba sirri ba ne eh, eh kama haka ina ganin ba laifi a wannan tunda baya cikin wannan na a munajaci din ka keɓance shi ku yi sirri wanda shi wancan bai sani ba wanda zai sanya shi ya tsargo babu din ne abin da zai sanya tsarguwa idan ka san ba za a samu wannan tsarguwa din ba to sai kai amfani da ma'ana amma koyaushe wato abin da ka'ida ce irin da kai kalli yana yawan faɗa cewa yayin da duk kake shakka akan shin kai itibarin ma'ana ko ka kai itibarin lafazi hmm. to kai itibarin lafazi ka fa aminta ga dai lafazi shine kada ku keɓance ku sirri banda wani shine lafazin ma'ana kuma shine ka duba ha gani idan keɓancewar za ta sanya tsarguwa a wajen ɗan uwanka to wani lokaci wajen cewar za ta sanya tsarguwar ko ba za ta sanya ba sai ka je ka fada cikin hannu wanda inda ka bi zahirin lafazi ka kubuta ba kai ba shikenan idan ma wannan ma'anar ita ce alhamdulillah in ba ita bace sai dai baka yi ba an fahimta saboda haka ka bar yin wannan din shi zai fi hadisi na 687 na'am na'am da akwai fa'ida babban fa'ida shi shine abinda Allah ya keɓance Aisha da shi na sani shi yasa kuma ta zamanto duk cikin matan al'ummar nan ba fakihiya ba masaniya ba malama kamar ta ga karanci shekaru saboda haka tana da kiyayewa ga tambaya ga tambaya don dama kamar yadda hausa ke ta tambayi baya bata kamar yadda ibn abbas da aka tambaye shi aka yi ka sami ka ya ce bilisanin sa'ul wa kalbin aqul da harshe mai yawan tambaya da kuma zuciya mai fahimta mai hankali mai hankalta saboda haka kaga ai tambayar tata ya nuna kwaɗayinta ne akan ilimi ta tsaya kuma ta kiyaye wannan kuma dubi sallamawarta ga sha'anin hukuncin manzan matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima tana ce mata ba zai yi na tona asirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ta kyale ta ai mu da waɗansu ne saboda son zuciya sai ka sani sai a fara magiya sai a fara magiya eh, dan Allah ka yi dan Allah da shi ke sai a fara magiya saboda kana so son zuciya ne kuma eh, ko kuma a fashi gaba da ya billah eh, to shi ne amma sai ta sallama saboda ta tsaya waya kifa inda amurki tsaya dai inda umarnin ubangiji yake ah, ah, nan bayan Allah wato hakika zaɓaɓɓu ne su Allah ya zaɓa su rayuwa da annab sallallahu alaihi wasallam suka kiyaye komai nasa komai kankanta hadisi na 687 wa an sabitin an anas daga sabit shine sabit ibn aslam al-bunani an anas radiyallahu anhu daga anas anas ibn malik Allah ya da shi qal yace ata alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al'abu ma'al ghilman yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo min alhali ina wasa tare da yara fa sallama alaina sai ya mana sallama fa ba'athani fi haja sai ya tura ni kan wata bukata fa abta'tu ala ummi sai na jinkiri ban dawo wajen mahaifiyata ba falamma ji'it yayin da na zo ƙalar sai ta ce ma habasak me ya tsare ka faƙultu ba a sani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi haja sai na ce mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni domin wata bukata ƙalar ma haja tuhu ita me ce bukatar tasa قلت إنها سر ce ai sirri. qalat sai ta ce la tukhbiranna bi sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ahada to kada ka faɗa ma kowa sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai kada kai qala anas anas yace wallahi law haddathtu bihi ahadan la haddathtuka bihi ya sabi yace na da Allah da na da zan gaya ma wani wannan sirrin da na gaya maka ya sau da. amma yana son sabit yana son sabitul bunani yana son sa sosai eh, yace da zan gaya ma wani da na gaya maka rawahu muslim muslim ya ruwaito shi wa rawal bukhari ba'dahu mukhtasara bukhari ya ruwaito san mangaran sa a takeice to kun ga wannan hadisin ku duba ku gani ana fa a lokacin nan fadan yaro ne yace yana wasa tare da yara tun da lokacin da lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina uwarsa ta kai shi wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ɗan shekara nawa ne hmm? shekara anas nawa farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam madina da ta kai goma hmm? shekararsa goma shekararsa goma kuma ya hidima ma annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ana tana dan shekara ashirin saboda haka kun ga a lokacin ma daga farko-farkon ne tun da ya ce yana wasa yara da yara dan shekara goma sha bakwai sha takwas a lokacin da za a ce yana wasa da yara da haka yana can kasa-kasan dan irin watakila sha ɗaya sha biyu sha uku amma ka duba ka gani tarbiya a gidan annab sallallahu alaihi wasallam a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewar ba zai faɗi sirrin annab sallallahu alaihi wasallam ba da ce masa mece ce bukatar ya ce ina hasir ya ce sirri ce yi <laughs> eh, mahaifiyarsa ya ce mata sirri ne to sannan shi kuma ita kuma ta ƙara ƙarfafa shi ta ce to kada ka tona kada ka ba ma wani labarin sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to haga wannan ya haga har bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar wancan na Fatima ba radiyallahu anha wanda ita ga daga baya ta faɗa saboda babu wani mahazuri a faɗa mm, tun da abin da ya keɓance ta da shi ya zo ya faru mm. to a wannan ya nuna a waɗannan hadisai su ne imamun nawawi ya kawo wanda suke nuna muhimmancin wato tsare sirri mm. kuma akwai wato akwai Alfano, a cikin tsare sirri hatta naka sirrin ma saboda gudun hasada ta masu hasada kamar yadda ya zo a cikin suratu yusuf ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida kada ka ba ma yan uwanka labarin mafarkin ka shi maka mummunan kaidi hmm. shine din abinda ake cewa daga asar istainu ala qada'i hawaijikum bil kitman ku nemi taimako wajen samun biyan bukatar ku da ɓoye sirri mm. kawo mu sai ga kamar allura ake yawan mutum sai ya faɗa mm. <laughs> kamar allura ake sai ya faɗa mm. in ji mana abdullahi yana a bawa baki haƙƙinsa <laughs> ko ba sai an ce maka karka gaya ma kowa ba in dai mutum ya faɗi magana kasan ya keɓance ka da ita to wannan ta zamanto sirri kamar yadda ake cewa almajalisu bil amana majalisi to yana tabbata ne cikin amana babi na 86 babul wafa'i bil ahdi wa injazil wa'd babun cika alkawari da kuma tabbatar da abinda mutum ya daura kansa da shi na alkawari wato zartar da alkawari قال الله تعالى الله تعالى يتي وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا كتك القوري للي القوري أبن تنبياني وقال تعالى كما الله تعالى يتي وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم كتك القوري دكوك ما الله يعندك كل شيء وقال تعالى كما الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا قوة أن دوك إيماني كتك وتعبندك كل shine mu'amala in kun kullata to ku cika ta wanda ita ce asali kan cewar dukkan mu'amala da aka kullata wajibi ne a cika ta a cikin shari'a wajibi ne da umarnin Allah ba wai kamar yadda zaka ji waɗansu suna cewa in an ce an ce an riga an kulla magana fa bai kamata a tashi magana ba gari ma ya tashi ballantana magana a'a wannan ba ba aqidar musulunci ba. ba da musulunci ba ce abinda aka sani in aka riga aka ƙulla magana aka kulla ciniki aka ƙulla mu'amala to shikenan to musulmi yana kan a cikawa shine wannan umarnin Allah ya ayyuhal ladina amanu auku bil uqud al uqud jam'u aqd shine abinda aka ɗaura shi وقال تعالى كما الله تعالى يا ايها na امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر na عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون يا كون da suke imani me yasa kuke fadan abin da ba ku aikatawa ya girma a abin ki a wajen Allah ku fadin ga abin da ba aikatawa wato ka fada abu kuma ka ki to wannan yana da girma a wajen Allah Allah yana kinsa girman ƙin wannan abin a wajen Allah yana da girma الحديث الثامن والثمانين بعد الستمائة حديث نتري شدة ثمانين تقص وعن أبي هريرة رضي الله عنه لقى أبو هريرة الله يددش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي آية المنافق ثلاث آيوين ألا آية بمعنى ألامة ألام من منافق أبو أكن إذا حدث كذب إن يزن شيء يكريا وإذا وعد أخلف إن القولي يسابه wa idza utumina khan idan aka amince masa ya ha'inci muttafaqun alayhi zada muslim zada fi riwayatin li muslim ya kara a cikin wata riwaya na muslim ta muslim wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim ko da ku yana yayi azumi yana sallah kuma yana riyawa cewa shi musulmi ne wato inda yana da waɗannan ayoyi inda yana da waɗannan alamomi to munafiki ne yana da alamomin munafinci wannan munafincin da ake nufi shine annifaqul amali ba mai kafurta mutum ba ba a nifaul ya kadi ba amma wanda in mutum bai tuba daga gare shi ba zai iya kai shi zuwa ga nifaqul munafuncin din munafincin don munafuncin munafincin kadi shi kafirci ne shi dama mutum bai yadda da Allah ba bai yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai dai yana cikin musulmi ne ana sallah da shi amma shi gani yake kawai bata lokaci ake yi in banda ma dai kawai dan dai kar waɗannan wawayen su ɗauka kan cewa kai ba baka cikin su kai wani fi maka wani sharri shi da ba zai yi ba hmm. saboda haka inda zai zamanto a da zai samu wata mafaka inda zai tsoye ba wanda zai san yana yi ba zai yi addinin ba hmm. ta wannan shine munafincin itikadi amma munafincin aiki shine wanda yake na aikata manya-manyan zunubai wanda yake su ne waɗannan alamomin idan suka haɗu a cikin mutum sai ya zama cikakken munafiki kamar yadda za mu gani a hadisin abdullahi bin amr bin al-as wanda zai biyo baya wannan wato in yayi zance sai ya karya ko da ko a wajen wasa ne ko da a wajen wasa ne ya yi zance don ya ba mutane dariya na karya hmm. wannan yana daga cikin alamar munafunci sau da yayin da mutum ya saba da karya a cikin wasa to hatta a cikin gaske din ma sai ya karya shi ya din ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ita karya tana kaiwa ya zuwa ga fajirci fajirci na kaiwa ya zuwa ga wuta to sannan idan yi alkawari sai ya saba wannan aka ce wato yayin da yake alkawarin ya san ba zai cika ba shine ma'anar wannan da gangan eh ya san ba zai cika ba haba kuma za mu haɗu ka zo ina nan ina jiran ka ya san kai ya san ya faɗe eh, na ba da shi <laughs> ko na wai shine dan birni ha na ba da shi <laughs> eh bayan shi shi ɗaya bayan hmm, wannan shine mafi muni hmm, amma ko da mutum yana da niyyar yi din yayin da ya alkawarin idan ya zo kuma ya warware to wannan din ya da cikin alamomin munafunci a alhadisu ta fi wa 80 ba da 600 hadisi na 689 na'am wa za'ama ya ce shi musulmi ne wa za'ama wa kala shi ne ma'anar wannan eh, bariya wato a yaren mutanen hijab. azza'am yana zuwa da ma'anar qaul ai wa qala innahu muslim yace shi musulmi ne hadisi na 689 wan abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu daga abdullahi bin amr bin al-as Allah ya dade shi Ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa abubuwa guda huɗu, wanda duk suka kasance a cikinsa? to ya zama to munafiki tatacce من كانت فيه khas wa man فيه fihi منهن كانت فيه kanat من النفاق حتى يدعها nisaq كما yada'aha wanda kuma yake da guda ɗaya daga cikin waɗannan tadoji guda hudu to yana da wata kada yana da wata wato a aiki na munafunci har sai ya bar shi idan atumina khan idan aka amince masa yayi ha'inci wa idan haddasa kaza idan yayi idan yayi magana ya karya wa idan ahada ghadar idan ya kulla alkawari sai ya ha'inci sai ya wato sai ya keta wannan alkawari wa idza khasama fajar in yayi rigima sai ya wuce sai ya fajirci ya wuce iyaka wajen rigima ma'ana in wato aka amince masa ya ha'inci in aka bashi amana sawa'un amanar dukiya ko amanar zance ko amanar iyali eh, ko amanar matsayi ko amanar a wani aiki hmm, to sai ya ha'inci hmm, to wannan alamar munafinci ce Tun da halin munafiki din kenan da shi dama munafiki shine sabanin sirri da zahiri yayin da ka amince masa ka ba shi aiki a ah, za a yi za a yi ba komai wallahi komai inda ka ce za haka za a yi ya Allah rabu da shi ma gani abin da ya nuna ba shi ne ainihin abin da yake ciki ba sauraka yayin da zaka ka ba mu mutum aiki ya saba wato ya ha'ince ka a cikin aikin to babu abin da zai sa wannan kaga tabbas kaga sifar munafunci ce domin ya nuna maka cewa zai cika maka hmm? ko dan aiki ne ka ɗauke shi hmm? ka ɗauki mutum ya yi maka aiki ya sanya maka a ya sanya maka wayarin kun yi amintaccen aiki zai maka ya je sai ya tawaye kudin ya ce ya je ya siyo maka waya wadda take ba ita ce ba ta kofa ba ta aluminium wanda yake nan da nan za ta kone ai ba zai gane ba bai san rantar ba hmm? to ka gani amma ka ga shi ga abin da ya nuna sabanin kuma abin da ya sannan kuma in ya zance ya karya yayin da yake zance din mutane duk sun yi shiru ana jin sa an yadda kan cewa gaskiya yake faɗa amma shi ya san karya yake ga wannan alamar munafunci ce haka zalika in ya kulla alkawari sai ya warware shi almu'ahada shine a kulla da shi eh, asali na mu'ahada shine alkawarin ba da kariya ga mutum hmm, kai alkawarin zaka ba da kariya ga mutum sannan sai ka tona masa asiri wani mutum ka dauki alkawarin kan cewa ya shigo gidanka hmm, ana neman sa ka bada ka bada ka ɗauki alkawarin kan cewa za ka ba shi kariya yana shigowa sai ka ce ku yawa ku zo ku same shi kafina misali kenan <laughs> irin wannan yana faruwa wani lokaci kuma ka ga na kusa da juna na kusa da juna yi eh, informant wanda a duk dai wanda yake zai amince ya kulla cewa babu komai ka zo ka zauna na baka kariya ba wanda zai taba ka a ah, kana tafiya shi kenan sai ya ɗauki waya ku zo ga shi nan ya shi ne cin amanar aji sannan wa idan ha sama fajar in yi husuma sai ya fajirci bi ma'ana in kai rigima da shi to bai san ya tsaya akan haƙƙinsa ba sai ya keta mutuncinka sai ya keta alfarma tamfiri ne to na alamar munafunci kenan hmm. ai ko akwai rigima akwai abin nan abin da tura suke ce ma decorum akwai muru'a akwai mutunci hmm. saboda tun abin da gobe za ta kawo ba hmm. wani hadisi muttafaqun alaihi nan an mayar da su guda hudu can kuma guda uku an mayar da su guda hudu a nan can guda uku sai ya zamanto wannan ƙari ne da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan ƙarin ayoyin munafiki din kuma an faɗe su a nan domin su ne idan suka haɗu mutum zai zamanto munafiki cikakke su ka waɗancan guda uku kawai aka faɗa ayoyi aka faɗa alamomin amma nan an ce su ne in suka haɗu ta zamanto munafiki cikakke saboda kaga babu cin karo babu cin karo tsakanin wannan hadisin da na Abu Hurairah na'am alhamdulillah mun zo daidai saura hadisi daya الحديث التسعين بعد الستمائة حديث ندري شدة التسعين وعن جابر رضي الله عنه daga jabir radiyallahu anhu ma Allah ya dada shi da mahaifinsa kala ya ce kala lin nabi sallallahu alaihi wasallam annab sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni law qad jaa malul bahrain a'taituka hakaza wa hakaza wa hakaza hmm. yace da dukiyar in kuɗi ya zo daga albahrain zan baka haka da haka da haka falam ya ji malul bahrain da nabi sallallahu alaihi wasallam dukiyar ramadan eh, bahrain ba ta zo ba har aka har Allah ya har aka ɗauki ran annabi sallallahu alaihi wasallam falamma ja'a malul bahrain amara abubakar radiyallahu anhu hmm. yayin da dukiyar bahrain ta zo sai abubakar radiyallahu anhu ya yi umarni fanada ya kira man kana lahu inda rasulillahi inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idatun aw daynun falyatina duk wanda ya kasance yana da wani alkawari a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bashi to ya zo mana fa akaituhu sai na zo masa wa qultu la nace masa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li kaza wa kaza kici to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni kaza da kaza fa hatali hatiyatan yace sai ya kamfato kamfata gare ni fa adattuha sai ni kirga abinda ya kamfato mu fa idan hiya 500 sai ga shi wato 500 ce dirhami 500 faƙala ne sai ya ce min mislai ha to ɗauki so biyu ta ga baki ɗaya nawa kenan dubu da ɗari biyar hmm. misali sau bakwai da rabi eh haka ce. haka za wa haka za wa haka za kan fat haka Eh. to kun ga wannan a cikin wannan hadisin akwai cika alkawari cika alkawari da zartar da abinda aka dau aka kulla sai na abubakar haka ya kulla kuma wannan yana ɗaya daga cikin wato ayoyi da suke dalilai da suke nuna cewa sai na abubakar naɗi ne daga Allah Allah kuma ya ambace shi a cikin ƙul'ani قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون za a kira ku domin ku je ku yaƙi mutane masu tsananin ƙarfi in kuka bi Allah zai ba ku lada to kaga sai na bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan yaƙin na Tabuk da fatuhu Makka ba a sake bayan Arab da suka ki zuwa ta ka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a sake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sake kira a fita yaki ba sai sayyidina abubakar gashi kuma Allah ya ce in aka kira ku ku zo duk wanda ya bi Allah zai bashi lada to kuma kamar wannan dattijuwar da ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi yace idan idan muka samu ki je idan kika je idan Allah idan muka samu ki zo za a baki sai sai sai ta ambata to idan kuma fa na zo ba ta nan kuma tana nufin rasuwa sai ce ki je wajen abubakar ki je wajen abubakar to kaga shi sai na abubakar sai ya kuwa ya duk wanda yake da alkawari duk wanda yake da alkawari ko bashi kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo to kuma kun ga wani abin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan Allah ya bamu irin wani Allah ya bamu hakuri wato baya cewa babu sai dai ce in an samu za a baka ka je ka zo in an samu ko kuma ya ci bashi ya bayar ya ci bashi ya bayar mm, eh. to amma mutum ka zo ka ce kai mayata kuka ba mu waje mai eh, abinda ake so dai karkace babu din mm. karkace babu ka ce to in Allah ya kawo za a baka shine kai raddinsa da kyakkyawan magana mm. to sai dai waɗansu lokacin waɗanda suke yi din sai musu wa'azi cewa ai a a nuna nasa ilhafa kada a rinka tambaya da mayaka. da naki mm, ana magiya mm, mm. ka ji irin kai ai magiyar iri iri kana eh. da hali an zo neman abu sai kai wannan zamani yana baya yiwa Allah ya yi kar zo rashin yiwuwar ya zo ya bi shi eh, sai zo ya same shi shi ya sa din asaba to kun ga haka halin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya alkawari ko ya ci bashi sai ya alkawari ko ya ci bashi hmm. to sai dai dan adam kun ga shi ya sa amma shi ma in wato roƙon ya yi tsanani irin wannan magiya kamar yadda aka yi to shi ma maza Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi wa kan yi bulala ya ce wallahi ba za ku tambaye ni ba ina da shi na hana ku zan ba ku ba za ku daina tambaya ta ba sannan ko ba za ku same ni makaryaci ba ba za ku same ni marowaci ba wato makaryaci ina da shi in ce ba ni da shi ko kuma ina da shi na hana ku to yawanci wannan shi ne wa'azin da ita ce bulaliya da yakan yi sallallahu alaihi sallam. sai mu dauki zarafi akan wannan a ce malam ka ga ba ƙarya nake ba ba rowa nake ba babu ne in Allah ya sa in Allah ya sa an samu ka zo amma yanzu babu ko da ke an ce kar mu faɗi babu eh? ba hali hmm. ko kuma a ce dai idan Allah ya bayar za a baka hmm. na'am kai na za ka faɗi wannan na'am eh na'am hmm. a ba ku susiya ba ce ana kori da aka ba mu ai ba israfi ba ne shi israfi shi ne kaɓatar a cikin wato ɓarna ko kaɓatar a cikin ka wuce iyaka a cikin halal amma yayin da shi ɗazu dazun nan wani abin da yake tambaya ta kenan yake cewa wai ta yaya tunda an ce ma na kasa malum min sadaka dukiya ba ta raguwa saboda sadaka to kuma ga an ce wala tabsutha kullal bas kuma an ce kada ka buɗe hannunka to in ka bude hannunka a cikin sadaka gashi an ce ba za ta tawaya ba to an ce kuma fatahu da maluman mahsura za ka yi da na sani to kenan ta yaya za a ce dukiya bata tawaye ba daga sadaka ka bude kuma gashi an ce in ka saki hannun naka za ka zo kana da na sani to ai duk wanda ya ba haka ake nufi ba bude hannu ana kakka bude ga baki daya bi ma'ana baka da linzami amma an za yi linzami shine ka gani cewa shin wannan ya cancanta kai sadakar ko bai cancanta ba tunda ai ba kowace sadaka ce ma ya cancanta ba ina wannan wanda ya zo da da dunkulan zinari ya ce ma'anin sallallahu alaihi wasallam gashi sadaka ce ya kau da kai ya sake cewa sadaka ce ya kau da kai ya dauka ya cifa da shi hmm? sannan ya je ya dauke shi ce ka fara da kanka yana cikin bukata amma ya zo duk abin da ke da shi kenan ya kawo sadaka kuma zuciyarsa ba za ta iya wannan ba eh? amma haka sai na abubakar ai bai hana shi yin wannan ba saboda haka shi kansa din buɗe hannun da aka hana shine ya zama ka baka yi makanka linzami ba baka yi batarwar da ya cancanta ka yi ba amma in kai batarwar da ya cancanta ka yi to wannan ba za a ce israfi ba ne Ba hmm, a ce israfi ba ne eh eh, eh shi ne rariyar hannu din ai babu wani linzami a kai kawai ka ta wato komai ya zo kawai ya tafi hmm. ah. to a shahid dai kuma amma Ah, shi fa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwan nan da yake yi wannan tasarrufinsa ne a matsayin na shugaba na al'umma shugaba na al'umma shi sai yake magana akan dukiyar bahrain idan ta zo ai ba shi a kawo ba dukiya ce ta al'umma mm. to haka ya kamata wannan ga shugaba kenan amma ga wanda yake ba shugaba ba a wanda yake ba shugaba ba to wannan zai yi daidai gwargwadon iyawarsa in aka ba in ya zo ya ce a abin nan ya yi raddin miskini da kyakkyawan kalma Allah ya shi mu ko Allah ya bamu mu baku ko Allah ya yassare ko Allah ya buɗa mana baki ɗaya ko makamancin wannan eh, ko a yi haƙuri amma ba ka ce ɗin kai masa alkawari ba wannan alkawari ga shugaba ne shi ya sa ma kuma aka ce wato a kada ka kada ka wato kada kai roƙon kada kai roƙo sai ga wanda yake zai sultan ma'abucin mulki ma'abucin iko shi in ka roƙe eh, cewa na'am ba hadisin ba haka wanda ya tambayi mai mulki to bai yi lallaciya a cikin roƙo ba tunda dama kana da haƙƙi a cikin baitul mali kana da haƙƙi a cikin baitul mali to idan mutum ya je tambayi sarki ko hukuma yanzu ba mu da baitul mali mm, abin yana hannun gwamna na? Eh, to ai ta maji shi ma dai ai tambayar mai wai abin da muke fada in mutum ya haka bai zamanto ya yi bara ba bai zamanto ya yi bara ba amma akwai masallacin alfurka Allah ya mai keta eh. mutane suna zuwa hmm. kuma ana sauraron su kuma ana wajen gabashi ko ana biyan musarar yesu eh amma ba masu mulki ba ne ok dai ba masu mulki eh, ba ne ba masu mulki ba ne ai ba masu mulki ba ne ya dawo hannun malaman masu mulki sun tsoya ba a gani yanzu ko a gidan sarki har yanzu mutane suna zuwa suna nema yana eh, gaskiya ne eh. gaskiya ne su kam wanda yake a wato ainihin shugabannin al'umma haka suke din ko su a bude kuma haka za ka gani a gaskiya a gidan sarki za ka ga an ce akwai sauran masu magana akwai masu magana sai an yi haka tuna an ji babu an faɗa sau uku to sannan sai sarki ya tashi duk wanda ya zo za a saurare shi ba wai kai je da takarda ba mm. wato a da sarakunan saudiya suna da wannan al'adar eh, har lokacin abdallah ana yin wannan a lokacin sarki abdallah daga salman ne dai sani ba ko rashin lafiya ne ko mai amma har lokacin sarki abdallah mm. za a ga mutum ya je da takarda akwai lokaci da yake zama sannan mutane za su shigo kowa sai ya zo sai ya zo da takardarsa yana karantawa sai ya bayar na kakanta sai ya bayar haka kuma ake wa mutane wani a bashi gida wani a kai masa abin nan a kai masa mara lafiyarsa kasar waje kafin ya zama kan cewa sun kara inganta nasu asibitocin da sauransu to haka ya waje ba wannan ita ce dai suna annabi sallallahu alaihi wasallam to a shahid anan shine wato injazul wa'ad zartar da alkawari da aka kulla kaga shi sai na abubakar a matsayinsa na khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alkawarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a matsayinsa na shugaban al'umma yanzu shi da yake khalifa ya hau kansa saboda haka sai ya injazin sa sai ya zartar da shi sai zartar da shi to ma kaga haka ya waje ba amma mu ba inda ake da gwanintar warware alkawarin da al'umma da shugabancin al'umma ya irin kasar mu sai ka ga gwamnati ta kulle kyakkyawan alaka kyakkyawan alkawari akan wani abu da za a yi wani daga ya zo kawai daga siyasar ta sha bamban da siyasar wancan sai ya shuri mm. shi yasa ma mutane shi yasa kasashen waje suke jin tsoron mu'amala da mu saboda sun san sun sa dukiyarsu ba abin da zai tsare musu dukiyarsu babu dokar da za su je su kai tun da shari'ar ga da ta kasance mm. Mm. to wannan yana daga cikin abin da yake cutar da mu a cikin al'umma domin babu abin da yake tsare ma al'umma wato maslahatta ya kawar da barna a gare ta irin bin doka mm. irin bin doka shine abin da abinda bani isra'il suka rinka tutiya da shi tsakanin al'ummomi cewa an ba su an ba su shari'a kuma Allah madaukakin sarki ya zo ya girmama al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya ba su shari'a fiye da tasu yace inna hadha alqur'ana yahdi lati hiya aqwa bayan ya ambaci abinda su bani isra'il suke wa atina musal kitaba waj'alnahu hudan li bani isra'il alla tattakhidhu min duni wakila sai aka bi inna hadha alqur'an yahdi lati hiya aqwa to musulunci shi ya shirya mana tsarin wato rayuwa ta doka da oda amma muka zamanto cewar a al'ummata mu muka shurar da ita alhamdulillah sai mu tsaya nan subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk